بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a hajj babban rana 29 ga watan safar wanda ya daidai da shekara ta 1431 wanda yake yammaci ne na juma'a na nawa kuma goma sha biyu ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da goma mana cikin wannan sura mai albarka suratul an'am wanda yake za mu tashi a aya ta ɗari da arba'in da takwas aka ko da bakwai da bakwai fa'in kazzabuka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين الله تعالى يكتوى فإن كذبوك هر إذن سوى قريتك suwa kenan a karatunmu da ya gabata mun yi magana akan ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri guda uku fa'in kazzabuk har idan yahudawa suka karyata ka akan abin da ka faɗa musu Don Allah ta'ala yana cewa wa alal hadu harramna kulli dhi dhufr wa min al-baqari wal ghanami harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم la لصادقون to idan su yahudawan suka karyata ka suka ce maka gashi gashi gashi kaga wannan kazzabuk sai zama zamiri na wawul jama'a yana koma zuwa ga yahudawa kenan ko kuma fa in kazzabuka idan su kafiran da suka ce hadhihi al'amun wa harfun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurimat fuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma Allah iftira'an alai ma'ana kafiran da suka halatta waɗansu abubuwa a cikin abin da yake suka haramta abubuwan da suke na halas idan suka zo suka kareta ka suka ce abin ba haka yake ba kaga wannan ya odi zuwa ga cewar kafar maka kenan magana ta nawa magana ta biyu magana ta uku wacce yake magana tana kuma ga duka duk su kafiran da na yahudawa da na nasara idan su yahudawan ko su nasara suka karyata ka akan wannan magana da aka yi to faƙon rabukum ka ba su amsa ka ce da su fayan kazzabuka faƙon rabukum ka ce rabukum ubangijinku zu rahamatin wasi'a ma'abocin rahama ne mai yalwar gaske rahamar Allah maɗaukakin sarki rahama ce mai take tana da yalwa sosai da sosai daga cikin rahamar ne ubangiji Allah ta'ala bai danƙe su irin danƙar da iwa samudawa da adawa ba daga cikin rahama Allah ta'ala ne baya kama mutum karab ɗaya a lokacin da ya aikata wani zunubi walau ya akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala zuhariha min dabba da Allah ta'ala yana danka mutane akan abin da suka aikata to da tuni babu wani dan taliki da ke yawo a bayan ƙasa ko ba kai ke ba to amma saboda rahama Allah ta'ala sai ya jinkirta kuma kaga a wannan ya nuna akwai abin nan ta cewar tunda wannan ubangiji ne mai yawan rahama yana da kyau su bar abin da suke a kai su zo su abin da yake shine ne daidai haka Allah ta'ala yake cewa wa rahmati wasi ad kulle shai fasa aktu buha lalladina ya taƙuna wa tuna zakata walladina bi ayatina yu'minun alladina tabi'una rasulan nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum bi tawrat ya injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadhaw 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim fa alladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tab'u nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun Allah ta'ala ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta ta walwaci komai sai yace fa sa'aktubuha lil ladzina zan tabbatar da wannan rahama ga waɗanda suke ji tsoron Allah wanda suke bayar da zakka wanda yake sun kasance suna imani da ayoyinmu saboda haka malamai suke cewa dama lafazin an rahim wannan keɓantacce ne ga mummune kadai wa kana bil mu'minina rahima ubangiji Allah ta'ala kasance ga mummune arrahim ne Allah ta'ala yake cewa in kazzabuka fa qur rabbukum kace ubangijin ku zu rahmatin ma abocin rahama ne wasi'atin mai yalwar gaske kuma wannan rahamar yana tabbatar da ita ne a lahira ga waɗanda suke sun imani suke bayar da zakka Allah ta'ala ka tabbatar da mu a cikin su wala yuraddu ba'suhu babu wanda ya isa ya mayar da azabar Allah ta'ala idan ta dinkaro an alƙawar mujrimin ga mutanen da suke fanɗararrun mutane idan azabar Allah ta dinkaro fanɗararrun mutane babu wani wanda ya isa ya nema musu ceto ya nema musu agaji wanda yake ya hana isar wannan azaba zuwa gare su kaga wannan ayar ta hada abubuwa guda biyu ta hada at-targhib kwadaitarwa shine fa qur rabbukum zu rahmatin wasi'a kuma ta kawo at-tarhib razanarwa domin razanarwa shine wala yaraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin kullun ana maimaitawa dole darasi ya zama karkashin at-tarkib da at-tarhib a tsoratar a kwadaitar a kwadaitar a tsoratar haka na alqur'ani suke Allah ta'ala yana cewa fattaqun nar allati uiddat lil kafirin sai ce wa bashir allazina amanu wa amilus salihati haka yace bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bihi khati'atuhu fa فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كذبوا بآيات أبنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات haka kullum ake hada a targhib da a tarhib a tsoratar a razanar a razanar a tsoratar nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa azabul alim haka Allah ta'ala ya ce hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil alim غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي طول لا إله إلا هو الله تعالى شين غافر الذنب وقابل التوب نو كينا غافر الذنب مي غفر تزنبي وقابل التوب مي كربان توبة شديد العقاب مي سننن عذابا ذي طول ما أبو نعمة wannan ya daɗa nuna maka ubangiji Allah ta'ala zu rahmatin wasi'a kuma rahmatuhu wasi'ar kulle shai ya kawo sifofi guda nawa guda hudu shine ghafiru zambi shine qabilu tawbi shine shadidul iqabi shine ziqaul amma sifofi uku a ciki din na rahama ne ghafiru zambi mai gafarta zunubi qabilu tawbi mai karban tuba ziqauli ma abocin ni'ima kaga shadidul iqab ita ce ta a tarhib din wannan ya nuna cewa rahamar ubangiji Allah ta'ala ta yalwarci komai da komai amma kullum ya zama na kana karantarwa ba abin da kake karantarwa sai kwadaitarwa kwadaitarwa sai mutane su ji suna bin Allah ta'ala bashi abin da ya rage musu shine su mutu su shiga aljanna in kuma kullum kana razanarwa babu wanda zai shiga aljanna ba mai shiga aljanna sai mutane su ga cewa ai su yan wuta ne kawai saboda ka bar su ci duniya su ma da tsinke dan sun san ko sun mutu wata suka nufa to karantarwa ta alkur'ani kullum mutum ya dinga dora ta akan kwadaitarwa razanarwa razanarwa kwadaitarwa haka ayoyin suke tafiya ayoyin alkur'ani mai girma wala yuraddu ba'suhu an alƙomil mujrimin mun sha maimaita alƙom a asalin tsanzakorin yaren larabci yana gazgatuwa ne ga maza zalla Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum sai ce wala nisa'un min nisa ya nuna inda a ce mata suna shiga qaum da ba a ware su a nan ba haka zuwa bin abi sulma yake cewa wa ma adari wa saufa ikhalu adari a ƙaumun ali hisunin amni sa'u amma akan sa mata a cikin maza taba'an kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa saddaha ma kanat abu min dunillah innaha kanat min ƙaumin kafirin ita malakatu saba kanat min ƙaumin kafirin nam سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما أشركنا كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون Allah ta'ala ya ce sai ya ƙulun lazina ashiraku da sannu nan gaba kaɗan waɗanda suke shirka za su dinga cewa a lokacin da aya ta sauka sun faɗa ko ba su faɗa ba ba su faɗa ba nan gaba za su faɗa me za su ce lausha Allahu inda Allah ya ga dama ma na da mu shirka ba wala aba'una inda Allah ya ga dama da iyayenmu ba su shirka ba wala harramna min shay inda Allah ya ga dama da ba mu haranta komai ba saboda haka a tunaninsu wannan ganin dama Allah ne yasa suka yi kun gano wannan to tunda Allah ta'ala ya ga dama suka yi ya nuna kenan ya yarda da abin hisa suka aikata abin saboda ka su suna ganin wannan ba su da wani laifi a wurin Allah ta'ala domin ya yarda ne hisa suka yi kaga wata sabuwar hanya ta maguzanci da shaidanu suka tusa musu ita a ciki sun manta Allah ta'ala ya ce wala yar li ibadihi kufar Allah bai yadda da bayin su kafirci ba wannan magana da Allah ta'ala ya ce sai qulil ladzina ashraku law sha Allahu ma ashrakana wala abawana wala haramna min shay Allah ta'ala yake cewa da sannu za su faɗa sun faɗi wannan maganar sun faɗi wannan maganar a cikin suratul nahl a gaba irin wannan makamanciyar wannan Allah ta laiki cewa qala allazina ashiraku lau sha Allahu ma na min duni min shay'in an wala aba wa wala haramna min shai ana Allah ta'ala ce sai ya qulu allazina gasinu harfu tanfis da ke nuna nan gaba ne za su faɗa domin fi'ili mudari yana zuwa lil hadir wal mustaqbal kun gane wannan to nan gaba ne za su faɗa dan ya nuna maka mu'ujiza ta Allah madaukakin sarki ta wannan alqur'ani da Allah ta'ala ya ba da labari ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane nan gaba za su faɗi magana ga irin magana da za su faɗa da suka tashi kuma suka faɗi irin wannan maganar Allah ta'ala ce wa qala allazina ashraku waɗanda suke shirka suka ce lausha Allahu inda Allah ya ga dama ma wa qala alladhina ashraku ma abadna min duni min shay da ba mu bauta ma wani koma bayan shi ba ka gane ko suke cewa su da iyayensu da duk su wannan al'amuran ma irin dai wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa wannan surar irin ta ne cip suka faɗa a can shi yasa malamai na da suke ganin ana kafa hujja da dalalatul istiqra bin kwakwafi suka ce wannan surar suratul an'am ta riga suratul nahl sauka saboda a suratul an'am Allah ta'ala yace sai qulul ladzina ashraku law sha Allah ma asharakana a suratul nahl Allah ta'ala ce wa qala alladzina ashraku a suratul Allah ta'ala wa alal ladzina hadu harramna kulli dhi dhufr ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما سورة النحل الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل wanda yake bayanin kuma ya gabata a wannan sura ta suratul nahl haka nan suka bada a cikin suratul ghafir wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum haka nan suka ce da Allah ta'ala ya ga dama da basu bauta musu ba suna so su jingina cewa su babu su da wani laifi alhali kuwa suna da laifi domin Allah ta'ala ya turo manzanni ya turo annabawa domin su nuna ma kowa hanyar shiriya kuma ya bayyana musu cewa bai yarda da kafirci ba baya son kafirci wala yarda li ibadihi al kufar kazalika kazzaba allazina min qablihim Allah ta'ala ya ce haka nan dai kazzaba allazina min qablihim waɗanda suka zo kafin su suka dinga ƙaryata ayoyi da manzannin da Allah ta'ala ya turo hatta zaqu ba'sana Allah ta'ala yake cewa har dai suka ɗanɗani azabar mu domin a tambayi samudawa a tambayi adawa a tambayi mutanen annabi shu'aib a tambayi mutanen annabi lut sun ɗanɗani azabar da Allah ta'ala ya ɗanɗana musu sakamakon ƙaryata manzanni da suka yi qul Allah ta'ala ya ce da su ya ce ka ce ya kai wannan annabi mai daraja inda ku min ilmin shin kuna da wani ilimi juhula lana ku bayyana mana shi ku fito mana da shi duk waɗannan da abin da aka bai aka faɗa kuna da ilimi taskantacce keɓantacce ku fito da shi ko ku ce ba haka ba ne ba su da shi dan da suna da sun fito da shi kun gano wannan da kyau ko da suna da shi da sun fito da shi ba su da wani ilimi akan wannan Allah ta'ala ya ce in tattabi'una illa dhann ba abin da kuke bi kawai sai zato kuma duk wanda yake bin zato wa in antum illa takhrusun ba abin da kuke yi sai ƙarya kuke kirkira kuma Allah ta'ala ya tsine ma makareta ya ce qutilal kharrasun Allah ta'ala ya la'anci makaryata ba masu sai da karas ba kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala ya la'anci makareta Allah ya sauwake wannan ita ce miza harka ta ilimi ita ce take fayyace al'amura Allah ta'ala ya ce hal inda kun min ilmi fa tukhrijuhu lana kuna da ilimi ku fito da shi ku bayyana kun ga a wannan ba fada kenan sai dai a fada kuma zaka fada abin da kake da ilimi akan shi ne abin da baka da ilimi kana harafin farko da zaka fada sai a ga wallanka sai kare ka ta bayyana kun gano wannan kuɗi ana iya a ɗanyen ƙaryar kuɗi na ɗan wani lokaci ko da na awa ɗaya ne a ari babbar riga a ari babbar mota a ɗauko hayas a yi komai da komai ko da minti talatin ne dai za a iya ƙaryar akwai kuɗi amma karatu ba a ƙarye shi a lokacin da za ka faɗi ƙasa da sakonni goma za a ce kai wannan da muke ganin shi haka ashe tirin jahili ne magana da za ka faɗa kawai ta za ta yi bayani a kanka Allah ta'ala ya ce hal inda kun min ilmin fa tukhrijuhu na in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun na'am قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين الله تعالى يقول ya ke wannan annabi mai girma ka ce da su tun da su ba su da hujja an ce su kawo hujjar sun yi shuru sun yi turus don Allah ta'ala ya ce hal inda kun min ilmin fatakhrujuhu lana kuna da wani ilimi ku fito da shi da suke shiru domin ba su da wata hujja ba su da ilimin sai Allah ta'ala ya ce kul ya kai wani annabi mai daraja ka ce falillahil hujjatul baligha gamsasshiyar hujja ga Allah ta'ala kaɗai take shi yake da cikakkiyar hujja akan kowa da kowa isa ya yi bayani ya ce dalilin kenan da ya sa ya turo manzanni rusulan na wa munzirin li ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul shi sa Allah ta'ala ya turo manzanni su zama masu bushara su zama masu gargadi domin ranar alkiyama kada mutane su ce ba a turo musu da manzanni ba an gano wannan da ke ku sa Allah ta'ala ya turo manzanni Allah ta'ala shi ke da cikakkiyar hujja gamsasshiyar hujja da iyanke ma kowa uziri. ya yanke ma kowa hanzari shi yasa a duk lokacin da aka ɗibi mutane aka watsa su a cikin wutar jahannama sai mala'iku sun tambaye sun ce abin nan eh, kulla ma'ulkiya fiya baujin sa'alamun khazanatuwa alam kuma nazir a duk lokacin da aka ɗibi mutane aka watsa cikin wutar jahannama sai mala'iku sun tambaye sun ce alam kuma nazir shin masu gargaɗi ba su zo muku ba me za su ce kalu bala suka ce mazani sun zo musu to haka yanzu ba su da wata hujja kenan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma yace al ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne ba magada manzanni ba don manzanni su suke zuwa da sabon sako annabawa kuma suna dorawa ne akan sakon da annabawa da manzanni suka wuce da shi kuma malamai suna isar da sakonni saboda haka ranar alkiyama babu wani wanda zai ce manzo bai sako bai je gare shi ba dan Allah ta'ala ya ce uhiya ilayhi hadhal qur'an li unzirakum bihi wa man balagh amun wahayin wannan alqur'ani domin in muku gargadi da wannan alqur'ani wa man balagh da duk wanda qur'ani ya je gare shi an gano wannan da ke ko saboda ka hanzari ne ubangiji Allah ta'ala yake yanke ma kowa ya yi saukowa da kowa hujja domin ranar alkiyama ba zai zo ya ce gashi gashi gashi ba Allah shi kiyaye mu falau sha'a da Allah ta'ala ya ga dama lahadahum ajma'in da ya shirye da su baki ɗayansu au yake ce walau shi ina na kulla nafsin hudaha da Allah ta'ala ke ce da mun ga dama da mun bai ma kowace ne shiryarta sai dai jawabi na ubangiji Allah ta'ala ya tabbata akan cewa sai ya cika wutar jahannama tsantsar da in wuta Allah shi kiyaye qul falillahi alhujjatul baligha falau sha'a da Allah ya ga dama lahadakum ajma'in da ya shirye da ku baki ɗayan ku domin ajma'in yana cikin sayyul umum don mufrad din shi jami'u ne wa abin nan wa mashtaq minhu jami' ajma' jama'a da sauransu ajma'u muzakkar jama'a muannas sayaghu kullun awil jami'u wa qarta lil ladillati da Allah ta'ala ya ga dama da ya shirye da ku baki ɗayan sai zama na babu wani wanda yake ba a kan shirya yake ba to ganin dama Allah ta'ala ne ya sanya faminkun kafirun wa minkun mu'min daga cikin ku akwai kafirai daga cikin ku kuma akwai mummunai nam قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون الله يقول يا كي وانا النبي مدرجة كتي أيوم من يقول قرآن كنا halumma shuhada akum ku tattara waɗanda ku tattara shaidunku ku tattara waɗanda za su ba da shaidu akan abin da kuka faɗa lafazin halumma suna kiran shi ismu fi'ilul amri shi ba al'amri amri ne domin fi'il amri yana ga cikin alamat na fi'ili ya zamana zai karbi ta'u ta'anis zai karbi alamatu ta'anis ya ta'anis kenan za ka ce udukul namiji udukuli. mace fadakhuli jannati kun gane wannan da ke ko to amma halumma namiji ɗaya zaka ce halumma halumma zaid guda biyu zaka ce halumma zaidan suna da yawa zaka ce halumma zaidun mace ɗaya zaka ce halumma mata biyu zaka ce halumma mata da yawa zaka ce halumma saboda shi ismu fi'il al'amari ne ba fi'il al'amari bane balle a bambance shi da sauransu wani lokacin ya zama muta'addi yana da maf'ulin bihi wani lokacin kuma ya zama lazim ba shi da maf'ulin bihi a nan ya yake na muta'addi ne yana da maf'ulin bihi maf'ulin bihi shine shuhada'a amma a surat al-ahzab ba shi da maf'ulin bihi kada ya alamu Allahu muawwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wala yatuna al-ba'sa illa qalila qul ka ce halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha ka ce halumma shuhada'akum ku tattara ya alladhina yashhaduna waɗanda za su ba da shaida akan cewar anna Allah harrama hadha lalle Allah ta'ala ya haramta waɗannan abubuwan da kuce haramun ne domin sun ce akwai bahira akwai sa'iba akwai wasila akwai ham akwai dabbobi wanda yake ba a hawansu akwai dabbobin da ba a tatsan nonon su wa qalu ma fi butuni hadhihi dhukurina wa muharramun ala azwajina wa qalu an'amun wa harfun hijrun suka ce haramun ne duk waɗannan abubuwan da kuka faɗa ku bayar da shaida da suke cewa Allah ta'ala ya haramta ba shi kenan ayyuka ta kare ba Allah ta'ala ce ku tattara shaidun da za su ba da cewa inna Allah harram hada Allah ta'ala ya haramta waɗannan abubuwan da kuka ci haramun ne fa in shahidu suna tsaurin ido makaryata ne duk mutumin da bai ji tsoron yin kafirci ba babu ƙare da za ta gagare shi a duniya saboda ka sai su iya tsaurin ido su sai su ba da shaida sai Allah ta'ala ya ce fa in shahidu har idan suka shaida akan haka fala ta shahad ma'ahum kar ka shaida tare da su kar ka karbi shaida su kar ka yadda da shaida da za su bayar tunda dama mutane da suke fasikai kun gane wannan wanda yake fasiki ma shaida magana shi tana buƙatar bincike ya ayyuhal allazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu to ina ga mutumin da yake tintirin abin nan kafiri ai ga wannan wace shaida zai bayar hatta alaƙoƙin ku na yau da kullum fa saye da sayarwa sai da Allah ta'ala ya ce min man tardona mina shuhada wanda yake ku kun yadda su ba da shaida akwai a cikin mutane musulmai ne zaka ce kai gwana wani baka yadda da ita ba ana samun wannan ko ba samun wannan a ce mai kai labarin wani an gara tsorar da labarin wani za ka kwana a ciki ana samun wannan ko babu kun gano wannan saboda haka Allah ta'ala ya ce su din ma fa in shahidu idan suka bada shaida fala ta shahid ma'ahum kar ka shaida tare da su kar ka yadda da abin da suka faɗa wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina wala tattabi kada ka bi ahwa allazin ahwa jam'i ne na hawan idan aka ce hawan shine mailun nafs karkatan zuciya san zuciya kada ka bi soye-soyen zuciya na allazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wallazina la yu'minuna bil akhirah da kuma waɗanda suke ba sa yin imani da ranar lahira ko kuma waɗanda suke ba su yi imani da ranar lahira wahum bi rabbihim ya'jilun su kuma dangane da ubangijin su masu shirka ne ba su tsaye da cikakken adalci ga Allah ta'ala ba Allah ta'ala ce wala ta tabi hawa allazina kazzabu bi ayatina kada ka bi son zuciyar waɗanda suka kareta ayoyinmu mun sha maimaitawa al-ayat jami ne na al-ayatu al-ayatu shine al-alama Allah ta'ala yana cewa inna ayata mulkihi an ya'tiyakum tabut ai inna alamata mulkihi an ya'tiyakum tabut al-aya tana zuwa ko ta zama al-ayatu shar'iyya ayoyi na shari'a ku yi tsarki ku yi alwala in za ku yanka ku yanka da sunan Allah in za ku ci ku ambaci sunan Allah ku ce bismillah auratayya da ke tsakaninku hukunce-hukuncen abin nan aure hukunce-hukuncen kisasi hukunce-hukuncen azumi hukunce-hukuncen hajji waɗannan ana kiransu da sauransu ana kiransu al'ayatu shar'iyya ayoyi na shari'a ko kuma al'ayatul kauniyya alƙadariya ayoyi na kasantuwar duniya yadda ubangiji Allah ta'ala ya kaddari tafiyarta tafiyar rana da wata yini ya tafi dare ya zo damuna ta zo bazara rani a samu hunturu a samu kuma bazara da sauransu yanayi yanayi lokaci lokaci kai kasan waɗannan akwai mai tafiyar da su wanda ya kafirce bai yadda da su ba ya jingina ma wani al'amari ya ce shi ke gudanar da shi kaga yana cikin waɗanda suka kafirce ma Allah ta'ala kenan Allah ta'ala ya ce wa la wala tattabi'a allazina kazzabu bi ayatina karka bi son zuciyar waɗanda soyayyen zuciyar waɗanda suka kare ta ayoyinmu wallazina hum to shin wannan yanzu an an samu wawun malaman nahu suna cewa al'atafu bil waw yaqtadi al mughayara idan aka adafi da wawun yana nuna abin daban-daban ne shin yanzu akwai waɗanda suke sun kare ta ayoyinmu su kuma wannan tawaga ce daban wallazina la yu'minuna bil akhirah tunda an kawo wawu kaga ya nuna cewar su kuma waɗanda suka yi imani da ranar lahira daban suke abinda wanda suka suka ƙi imani da ranar lahira daban suke hum bi rabbihim ya'dulun waɗanda suke suna kafirce mu ubangijin su sai malaman qawaidu tafsir suka ce yunazzilu taghayru sifat manzilati taghayru al-alfaf ina aka samu sifofi da yawa to dan an yi adafi ba wai yana nuna abin daban-daban bane kun gano wannan Allah ta'ala yana cewa inna rabba inna batsha rabbika la shadid inna huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafuru al-wadud dhul arshi al-majid fa'alu lima yurid yace inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafuru alwadud yanda aka kawo wa huwa al-ghafurul wadud shin daban yake da wancan hmm? ba daban yake ba amma ya tafi da wawun so dan ya nuna siffofin suna da yawa kenan haka da Allah ta'ala ya ce sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa sai ce wallazi qaddara fa hada shin allazi khalaqa fa sawwa daban ne wallazi qaddara fa hada daban a'a allazi qaddara fa hada shine wallazi khalaqa fasawwa so da haka da adafi da wawun ba ya nuna daban-daban bane yunazzalu taghayru sifat manzilata taghayrul alfaf والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون نعم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون إمام ترمزي يا رويتو حديثي عبد الله بن عباس cewar a cikin suratul an'am akwai al'ayatul muhkamat da Allah ta'ala ya ce huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa متشابهات الآيات المحكمات عبد الله بن dan abbas yace su ne waɗannan ayoyi guda uku wannan ta farko da ta biyinta da ta ukunta sune ne al muhkamat dukkan littafan da suka gabaci alkur'ani akwai su a ciki ma'ana ba a share hukuncinsu ba waɗannan ayoyi akwai su a ciki a taura cikin injila gaba ɗayansu duk share share hukunce-hukunce da tsare-tsare da Allah ta'ala yake turo wannan annabi da wannan waɗannan ayoyi guda uku ba canza su ba kun gano wannan da ke ku Allah ta'ala ya ce ƙul ya kai wannan annabi ka ce ta'alau ku zo ku tattaro ku kusanto atilu ma harrama kuma alaikum in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku ku zo ku nutsu zan karanta muku filla-filla daki-daki na abin da ubangijinku mahalicinku wanda yake shine abin bautarku wahdahu la sharika lahu ya haramta muku abu na farko Allah tushriku bihi shay'a lafazin Allah tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da Allah ta'ala shine abin da Allah ta'ala ya haramta hmm? me Allah ya haramta kada ku yi shirka da Allah ta'ala ne haram ko shirka da Allah ta'ala ne haram shirka da Allah ta'ala ne haram ko kada ku yi shirka da Allah ta'ala ne haram eh? kada ku yi shirka da Allah ta'ala wannan shine haram ku yi shirka da Allah ta'ala wannan shine haram Allah ta'ala ce Allah tushriku bihi shay'a <laughs> ke ga ayoyin eh eh Allah ta'ala ce kulka ce da su ta'alau ku taho atulu ma harrama rabbukum alaikum zan karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku Abin da Allah ya ta'ala ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da Allah ta'ala wani haram ne a'a yin shirka da Allah ta'ala ne haram saboda haka malaman tafsiri suke maganganu akan wannan la wata laci shin laci annafiya eh malaman tafsiri suka ce sunanta la shila ana ƙara ta domin ƙarfafa magana kun gano wannan da kyau ko ana sa ta domin ƙarfafa magana asali qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum la abunna an tushriku bi shay'a kar ku yi shirka da Allah ta'ala wannan abu haramun ne sai a kawo la domin a tabbatar da hananci abin nan hanin a tabbatar da haramci din kamar da Allah ta'ala ya ce yake magana da iblis ya ce ma aka Allah sujud a gani ma aka Allah tattabi'ani afa asaita amri an la tattabi'ani ai an tattabi'ani kun gano wannan da ke ko haka malaman tafsiri suka dinga kawo waɗannan kamar waccan li Allah ya alama ahalul kitabi shin li Allah ya domin kada ahli kitabu su sani ko domin su sani domin su sani amma li Allah ya alama ahli kitabi kamar fala wa rabbika ay fa wa rabbika daga ana sa wannan la ta zama sila ta'kid ana karfafa magana da ita sosai da sosai magana ta farko kenan daga cikin gangar malaman tafsiri magana ta biyu suka ce an din nan tafsiriya ce wannan magana kuma tana da karfi qul ta'alau atul ma harrama rabbukum alaikum ku zo zan muku bayanin in karanta muku abinda Allah ta'ala ya haramta muku yanzu kana neman a maka tafsiri na wannan abinda Allah ta'ala ya haramta ya muku sai ce Allah tushriku bi shay'a haramun ne ku shirka da Allah ta'ala kun gano wannan da ko haramun ne yin shirka da Allah ta'ala daga cikin dukkan nau'i na ibada haramun ne ka karkatar da shi ga Allah ta'ala قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أبو نفركم ألا تشركوا به شيئا أكا الله تعالى يفعل أتكين آية حقوق العشرة وعبد الله ولا تشركوا به شيئا أكا الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أبو نبي وبالوالدين إحسانا iyaye kuma a kyautata musu ku kyautata ma iyayenku wa in ma yablaghanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala harhuma wa qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أنا sosai ما إياي سوسي سوسي أنا بيايا كإياي wurare da yawa Allah ta'ala da ya kawo biyayya gare shi abota mishi wahdahu la sharika lahu sai kuma ya kawo a kyautata ma iyaye domin haƙƙin Allah shine a bauta mishi wahdahu la sharika lahu haƙƙin iyaye shine a kyautata musu ka an samu haƙƙi nawa kenan biyu kada haƙƙi biyu ka mai da shi haƙƙi ɗaya kar ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba iyaye aga mutum sai ya kwaramniya kenan Allah ta'ala shi kiyaye wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a sai ce wa bil walidaini ihsanan قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين ihsanan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini anishkur li wal wal ayoyin suna da yawa da yake abauta ma Allah ta'ala shi shi kadai a yi biyayya ga iyaye amma lokaci irin wannan kaji mutum yana ma iyayen hitsaki sun dame shi sun sa shi aiki da sauran maganganu ƙazaman maganganu Allah ta'ala ce wala taqullahu ma uffin karka ce musu Allah shi kiyaye abu na uku wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ƴaƴayanku dan talauci a suratul isra yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaq malaman tafsiri suka ce ayoyin guda biyu kowace akwai saƙo da take isarwa ita wannan da ke cikin suratul an'am wala taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴayanku aulad dai mun san jami'i ne na walad ina ka ce alwalad kuma ya shtamilu milfi zukur wal inaf kama kana awdaha al kenan kada ku kashe ƴaƴayenku min imlaƙin saboda halin talauci da kuke a ciki ma'ana yanzu talaucin yi wa mutum kanta ya daskare wa mutum sai yake ganin cefanen da yake a gida ya yawa ba zai kashe ɗanshi adadin ya ragu Allah ta'ala ya sauke kada talauci ya sa mutum yi wannan ta suratul isra wala taqtulu auladakum khashyat imlak karo kashe ku dan jin tsoron talauci nan gaba kana tsammanin in dai al'amura suka dinga tafiya a nan gaba to gaba kan in dai al'amura suka dinga tafiya haka to gaba kan talauci zai wa mutum katutu saboda haka bari ya kashe ƴaƴansa wannan fa shine tsabagen maguzanci da ake yi su kuma ƴaƴa mata ana kashe shi ne domin jin don abun kunya ne a ce mutum ya haifi ƴa mace ya manta da ba a haifai ‘ya'ya mace da wa zai aura hmm? da ta na an daskare kenan kun gane wannan da ke ko haka fa suka dinga kashe su ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yajisu fi turab wa idha bushira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan huwa ya yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yajisu fi turab saboda ka haramun ne kashe yaya. lafdon wa ma'anan ciyarwa da arziki gaba ɗaya na Allah ta'ala ne shi sa ya ce wala da auladakum min imlaq nahnu kum mu ne waɗanda za mu ne muke azarta ku wa iyahum da kuma su ma'ana arzikinku mu muke ba da shi arzikinsu mu muke ba da shi baka cin arzikin ɗanka ɗanka bai cin arzikinka kowa arzikin shi ike ci kun gano wannan ba ga wani yana ciki uban yake mutuwa haka ne ko ba ka bane kowa arzikin shi yake ci ba ganin sau da yawa sai ga ya fi arziki ko uba ya fi ɗa arziki kowa arzikin shi yake ci sau da yawa nawa ne aka dinga samun gwagware suke shiga inuwar masu iyali wani yana da mata biyu mata uku da 'ya'ya da abokai duk gaba ɗaya yake ciyar da su wani gaba ya shi da shi ba daga shi sai mata shi ba a'a shi da cikin shi kawai ba zai iya ciyar da shi ba a awa 24 ya cike shi ya fi karfin shi akwai su ko babu su ga sanan da yawan gaske saboda kada wani kidahumanci wani tunani ya sawo mutum ya ce yana da shirin kayyade iyali shi kada ya huce kada ya'ya su wuce hudu waye waye waye ya zai yi da su waye mutu waye dawo wannan kaga mutum yana faɗa irin wannan to da man ka sani inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum sai ga an yi hoto ga wannan akan keke ga ayaya a gaban shi ga ayaya a mata a gaba abin nan a gaba da baya ga kwando ga waye kace kace nan kuma ga wani tsaftar biri da yajja kashi da uh, riga irin tashi da wani abu ya rataya a wuyan shi da waye da waye waye dai tsaf tsaf wai 'ya'yan shi guda hudu kun gano wannan da ke ko Allah shi kiyaye Allah ya ce wa ma batun dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kowa yana cin arzikin sa ne Allah ta'ala yake cewa wala taqrabul fawahisha kada ku kusa da alfasha alfawahish jam'i ne na alfahishatu mun gano wannan da ke ko alkawafir jam'i ne na alkafiratu wala taqrabu kada ku kusa da alfawahisha da abin da yake alfasha da abin da yake mummunan abu ba wai kada ku yi shi ba kada ku kusa da shi ka san wannan shine mubalagha wurin haramta abu Allah ce ai wala taqrabu zina kada ku yi kusa da zina kusa da zina ma haramun ne to ina ga kuma zina din eh wala ta ƙarbul fawahisha kada ku kusa da alfasha ma zahara minha wacce ta bayyana wa ma batan da wacce take a boye kada mutum ya kusa da alfasha a bayyane kada kuma yi kusa da alfasha a boye duk haramun ne mai ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa idan mutum ya kadaitu da mace a ɗaki daga shi sai ita wacce take ba muharramansa ba to na ukun su shedan ne duk abin da za ta faɗa kawai ga shi na bayyana jama'a ko ina da ina ta faɗi magana ka ta faɗi magana ta ba sai an shiga ɗaki ba gani ko tuwon sallah ta kawo maka sai ta miƙa ciki tunda gidanka har yanzu baka fara yi ba wala ta qarbu al fawahisha ma zuhar min wa ma batan Allah ta'ala ya ce wala ta taqtulun nafsa lati harrama Allah illa bil haqq wala taqtulun nafsa kada ku kashe dukkan rai allati harrama Allah ran da Allah ta'ala ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai da dalili na shari'a ga wannan magana ce da musulunci bai yadda a kashe ba wacce rai ce allati haram Allah rai da Allah ta'ala ya haramta a kashe ta eh rai ta musulmi rai ta almu'ahad rai ta azumi shi almu'ahad shine kafirin amana abin nan abin nan da suke tsakaninku da su akwai buɗe wuta kun gane wannan babu zaman lafiya kowa yana neman sa'ar kowa ne to daga cikin ku musulmai sai wani ya gayyato wani daga cikin waɗancan kafiran da yake tsakaninku akwai rikici da su ya ce zai zuwa ƙarƙashin kulawa ta ni kuma ɗan uwanku ne musulmi duk da cewa tsakaninmu da su akwai akwai rikici tsakaninmu da su ga baki ɗayansu amma tsakanina ni da shi akwai wata hurɗa ta kasuwanci akwai wata hurɗa tsakanina da shi ka na gayyato ya zo wurina kun gano wannan da kyau akan hanyar shi ta zuwa wurina kai da ka gayyato shi haramun ne wani musulmi ya kashe shi haramun ne wani mutum ya kai mashi hari sai Allah ta'ala ya ce wani ahadu minal mushriki nastazaraka fajura ta yasma kalam Allah thumma ablighu mana sannan in ya gama abin da zai kama yadda shi inda zai amanta ka kai shi har ce sai ya shiga mota mota ta tashi kun gano wannan ko su kuma azumi su ne kafiran amana asalin su ku da su an kula yarjejeniya babu kai hari tsakanin ku to kowanne ɗaya daga cikin waɗannan jinin haramun ne bai halatta wani mutum ya kashe ba Allah ta'ala ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq in ba kuma ta ba da muke cikin suratul nisa daidai faɗin Allah ta'ala wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'mina illa khata'a man kawo abubuwa guda uku cewar haƙƙi uku ne a jikin mutum musulmi in ka kashe shi haƙƙi na farko shine haƙƙin mahalicinsa Allah ta'ala da ya halice shi bai halice shi domin ka kashe shi ba sai ka kashe shi kun gano wannan idan da kuskure ne za ka yi azumi abin da za ka yanta baiwa idan baka san baiwar da za yanta ba zaka yi azumin wata biyu a jere cir wannan haƙƙin Allah da. sai haƙƙi na biyu haƙƙin yan uwan mamaci da ka kashe haƙƙinsu su za bayar da diya kun gano wannan da kyau ko sai haƙƙi na uku na wanda aka kashe shi ma yana da haƙƙi shi kuma haƙƙinsa ranar tashin alkiyama zai nema da kanshi a gaban Allah zai tashi ranar kiyama yana furtar da jini zai shaƙe wuyan wanda ya kashe shi ya je gaban Allah ya ce ya Allah tambaye shi don me ya kashe ni mala ka ji mutum yana cewa ku kashe su kisan mu ne ka ga mutum ya ɗauki kisan mutane ba komai ba ka ga mutum ya sa ƙatuwar mota an mishi lodi iya lodi lodin ya huce ƙa'ida asalin lodin da aka yi ya huta ka'ida da ya huta ka'ida kuma sai ya ce da mutane su hau zuwa Lagos ne naira 200 biyu wai daga mina zuwa Lagos naira 200 biyu ko naira 100 su kenan kuma su kuma suna gan daga mina zuwa Lagos naira 200 biyu ai ko zuwa bid da manu ake karba to amma yanzu zuwa zuwa lagos naira 200 biyu su kenan sai ya loda su bayan fa an yi lodin da ya huta ka'ida sannan kuma aka kawo mutane aka zuba za ka kira wannan ka ce kisan kuskure ne wannan Allah ya sauwake illa bil haqqi sai da abin da shari'a ta yadda da shi anaw sallam ya faɗa yace la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas Allah yake cewa zalikum waɗannan abubuwa fa wasakum bihi ubangijin ku yayi muku wasici da shi ya umarce ku da shi ne la'allakum taqilun domin ku hankaltu ku san Allah ta'ala ya tsara dokoki ka'idoji waɗanda suke suna kawo zaman lafiya zaman aminci a cikin ƙasa a cikin al'umma na'am ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم da ɗaya kada ku yi kusa da dukiyar marayu al-yatim lafazin mufrad ne amma al-istighraqiyya ta shige shi saboda haka yana da ma'anar aljam'u wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi wala taqrabu mal al yatim kada ku yi kusa da dukiyar maraya illa billati hi ahsan sai kawai da abin da yake shine mafi kyau hatta ya balugha ashudda har zuwa lokacin da wannan maraya zai kawo ƙarfi wannan shine abin da Allah ta'ala ya tsara ma al'umma kada ka yi kusa da dukiyar maraya irin wannan ayoyi da ke cikin alkur'ani na cewar kada a yi kusa da dukiyar maraya kaga ya nuna cin dukiyar maraya menene haram da mun faɗa da su Allah ce ai wala taqrabu zina wala taqrabu fawahisha kada ku yi kusa da zina kada ku yi kusa da aikata barna miyagun ayyuka kada ku yi kusa da dukiyar maraya wannan yasa sahabbai suka dinga raba dukiyoyinsu nashi daban na marayan da aka ba shi daban saboda yadda ayoyi suka dinga sauka akan marayu kulawa da dukiyar maraya sai Allah ta'ala ya yake cewa wa yas'alunaka anil yatama ƙul islamu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha Allah la'anatakum kuma suna tambayar ka dangane da dukiyoyin maraya qul islamu lahum khair kace gyaran dukiyar maraya shine mafi alheri a gyara dukiyar maraya shine abu mafi kyau mana wa in tukhalituhum in kuka cudanya dukiyar maraya fa ikhwanukum in uwanku ne ba komai ai ya halatta kana da raƙuma marayan da aka baka sana da raƙuma sai ka cakuɗa su su tafi kiwo lokaci guda su zuwa ɗaure su lokaci guda sai dai kowanne an san ka san naka ka san na maraya kada ya zama da manya-manyan bujimi aka kawo maka na marayu kai kuma naka 'yan marika ne da aka zo naka uku nashi uku da aka zo bujuman nasu sai kame bujuman da ke nashi sai kame da su naka yan marika da kake da su guda biyu guda uku sai kame da su nashi kaga wannan ai barna ne sosai da sosai a gani wani kuma ya mai da dukiyar maraya ham ham ham ham ham an ba shi dukiyar maraya kankanin lokaci kawai ya riga ya cinye su Allah ta'ala ce wala ta'kulu israfan wa bidaran an yakburu kada ku ci dukiyar maraya da barna nan da na mutum zai tara dukiyar maraya kawai a gaba yana ta ci shi yasa Allah ta'ala ya sanya wannan yana ga cikin narko na azaba da yi yace allazina ya'kulu innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman ma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman lalle dukkan waɗanda ke cin dukiyar marayu da zalunci kun ji zulman da zalunci Inna ma ya'kuluna fi butunihim nara abun sani kai wuta suke ci a cikin cikunansu su wuta balbal suke ci wasa ya salauna sa'ira da sannu za su ƙonu a wata sa'ir Allah ya kiyaye daga cin dukiyar maraya ba shi da kyau Allahumma sai dai idan an baka kai kuma kula da dukiyar marayan nan shine kuma aikinka yanzu kun gano wannan ka bar aikinka ko kuma kula da dukiyar marayan da aka baka yanzu sai aikinka gaba ɗaya narke kawai ya ɓace domin dukiyar marayan da ke hannunka ta fi yawa to anan sai ka lissafa aikin da kake idan dan kodago ka ɗauka nawa za ka ba shi a kullum kun gano wannan gwargwadon abin da za ka ba shi gwargwadon abin da za ka ɗauka a cikin dukiyar ladan aikinka man kana ganiyan falistafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wannan shine al'akul bil ma'ruf ka ci gwargwadon aikinka shikenan kun bayyanci wannan da kyau wannan shine abin da ya shafi dukiyar maraya Allah ta'ala yake cewa hatta ya buluga ashudda har girma ya kawo mishi idan ya girma ka danka mishi dukiya to kuma shi kenan yanzu ya tashi daga maraya sai ya ce to ni kan gaskiya baba ban iya kasuwanci ba kun gano wannan to yanzu me yake so kenan shi yana da kuɗi bai iya kasuwanci ba kai kuma ka iya kasuwanci ba ka da kuɗi yi eh, shi kenan sai a yarjejeniya ta kasuwanci kuma sai ku yarjejeniya wacce take bil ma'ruf in an samu riba nawa za a raba dan yanzu kuma ya tashi ka dauki ladan aiki an gano wannan da kyau hatta ya baloga a shudda har idan mutum ya kawo karfi shi idan yaro ya kawo karfi sai ka dauki duke shi ka bashi Allah ta'ala ce ayyuba tulul yatama حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى كدنجا جربا مرايو كنا باسو أيكي kuna ba su kuɗi suna jujjuyawa kuna tarbiyyantar da su kuna ɗora su kan hanyar daidai hatta idza balaghun nikah har lokacin da za su isa aure za su balaga abu na nawa kenan na ɗaya har zuwa su balaga idan suka balaga sai ya ce sai Allah ta'ala ce fa in anastu minhum rushidan idan kuma kuka tabbatar da sun waye sun iya tasarrufi da dukiya shar'i ne kenan biyu dole ne ya zama na girman shi ya kawo kuma alamatul bulu ko dai mafarki ko gashi mara ya fito mishi ko kuma ya cika shekaru goma sha biyar idan ya kai wannan kuma kaga eh lalle ilalla yayi wayo zai iya tasarrufi sai ka dauki dukiyar shi ka bashi to mai idan ya kai waɗannan shekaru amma kuma har yanzu gashi nan wawa yake solo biyo ne a cikin al'umma to ga wannan ba za ka bashi ba dan Allah ta'ala ya ce fa in anastu minhum rushdan kuka tabbata kuma da za su iya mu'amala da dukiya fadafu fadafu ilaihim amwalahum Allah ta'ala yake cewa wa'aful kaila ku cika ma'aunai wal mizana da mizani bilkisti da adalci alkistu shine adalci alkastu shine zalunci gace me wannan aya tana ga cikin ayoyi da suke nuna karantarwa na yadda ake mu'amala da awo wannan awo awo ne na mudu wannan awo awo ne na lita da ake aunawa shine alkailu duk abin da ake auna shi da mudu almizan abinda ake auna da skeli ko da lita ku cika hicicin kada mutum ya shiga cikin allazina izaktalu alan nasi ya saufun idan za su auna a wurin mutane sai su cika wai za kaluhum amma idan suka auna ma mutane an wazaruhum ko kuma suka auna musu da lita sirun sai su rage kun gano wannan suna da wani ma ga mudu biyu yake da shi akwai mudin da yake auna da shi akwai mudin da yake aunarwa da shi wannan ya sani wuta balbal yake ci shi Allah ta'ala ya bude sura ya ce wailun lil mutaffifin azaba ta tabbata ga al mutaffifin wanda suke rage awo in za su auna wa mutane ko kuma za su auna su ƙara alladhina idza talu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ba sa jin tsoron wannan dole mutum ya hatara sosai da sosai kar mutum ya rage lita kar mutum duk wani nau'i na awo kar mutum ya rage shi sa Allah ta'ala ya ce bil da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora ma rai sai abin da rai za ta iya ita kadai shi kadai muke dora mashi idan mutum yayi iya gwargwadon yin sa yayi iya yin sa na wajen ya ga in zai auna ya ga yayi adalci in zai aunar ya tabbatar har zuciyar shi adalcin nan daidai wa daida sai ya zama na kuma an samu kuskure to wannan ubangiji Allah ta'ala kuma ya yafi domin shi yayi iya gwargwadon yin sa to amma mutumin da ya mudu biyu na saye daban na saiwa daban yana gwargwaron kwatanta adalci a wurin yadi ne nawa ake karamin yadi nawa ake auna shi eh 36 ya san 36 gashi na an rubuta sai ya tsaya 35 kun gano wannan ko 34 a ga wannan ya riga ya sani haka kuma kowa ya riga ya san iya yadda za a yi ashe da ya auna cicci din nan wurin yankewa sai farcen shi ya zame sai ɗan rage wani abu kaɗan wanda yake shi ma ba bai ma san da hakan ba kaga irin waɗannan abubuwa la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ta'ala ce wa idza qultum idan za ku faɗi magana fadilu ku yi adalci wurin wannan faɗin magana walau kana za qurba ko da wanda za ka yi magana akan shi dangi ne na kusa ka yi adalci kada ya zama da dan dangin ga na kusa ne ka ɗauki gaskiya ka bashi alhalin shi ne bashi da gaskiya kun gano wannan da kyau kai wannan fa koda a karan kanka ne ya ayyuhan nasu ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabun koda a karan kanku ne hakan nan yi adalci koda magana da zaka faɗa yanzu ta hada ka ne kai da abokin gabanka ba dai shikenan ba abokin gabanka ne akan magana ka za a yanke hukunci ko ya shiga bursuna ko a abin nan a danna mai tara saboda shaidar da zaka bayar ka faɗi asalin abin da yake gaskiya kada ka yi amfani da wannan damar ka faɗi ka juya abin da yake shine ba gaskiya ba Allah ta'ala ya ce wala manna kuma shan'ana ƙaumin ala alla ta'jilu i'dilu huwa aqrabu takawa akan wannan duniya ta ginu akan a tsayar da adalci idan aka tsayar da adalci irin wannan kangi na wahala da ake ciki ya zama tarihi kuma wai za qultu fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdi awfu dangane da alƙawurra na Allah ta'ala ku cika alƙawarin da kuke da Allah ta'ala za ku bauta mishi wahdahu la sharika lahu abin da wazkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu allazi wasaqakum bihi idh qultum sami'na wa ta'ana da kuma alƙawura da kuka yi kuka sanya Allah ta'ala ya zama shaida akan wannan ya ayyuhal ladina amanu aku bil uqud zalikum duk waɗannan bayanai da aka yi wasakum zalikum wasakum bi duk wannan ubangiji Allah ta'ala ya umarce ku da shine la'allakum tazakkarun domin za ku samu cikakken tunani za ku samu ku yi tunani mai ƙarfin gaske akan wannan na'am وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله تعالى وأن هذا صراطي م... وإن هذا كانت أن هذا وأن هذا صراطي مستقيما كما للي ونن tafarki nawa mustaqiman miƙaƙƙe ne har zuwa ina kenan har zuwa gidan aljanna fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi waɗansu hanyoyi na gefe fatafarraqa bikum an sabilihi sai waɗannan hanyoyin sai raba ku daga hanyar Allah ta'ala zalikum wasakum bihi waɗannan bayani ubangiji Allah ta'ala ya umarce ku da shi ne fa la'allakum tattaqun domin ku tsoron Allah ta'ala haka Allah ta'ala ya faɗa ma annabin shi yace kace da su wannan tafarke nawa shine tafarke madaidaici miƙakke har zuwa gidan aljanna wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi saboda hanyoyin shaidan suna da yawa shi yasa suka zama as-subul fatafarraqa bikum sai waɗancan hanyoyin su raba ku da an sabili hanyar Allah ta'ala kun gane wannan saboda haka hanya Allah mai kakkiya ce ba sai an karkace dama ko an karkace hagu ba ka tsaya tsayin daka akan mai Allah ta'ala ya aiko annabin shi da shi karkai kari karkai ragi in ka bi wannan har gidan aljanna to amma in dai kace zaka bi ta gefe wannan gefen dama gefen hagu to lallai ilalla mutum zai tsindama cikin halaka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Abdullahi dan Mas'ud ya ce annabi ya zana mana zane mai kakke ya ce wannan shine tafarkin Allah har gidan aljanna sannan kuma ya zazzana wasu a gefensa ya ce to wannan fakan na gefe gefen nan a kowanne ɗaya a koshe ɗan yana kira yana jama'a taho jama'a taho jama'a taho. kun gano wannan da ke sai ga mutum ya hatara sosai da sosai duk wani abu da za a kawo maka da sunan addini wallahi ka hakura da shi ka yi wannan wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi sai ka rabauta duniya da lahira domin Allah ta'ala ya hana rabuwar kai ya hana rabuwar kai a wurare da dama Allah ta'ala ya hana a rabu ya ce wa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiya Allah ta'ala baki ɗayanku kada ku rarraba Allah ta'ala baya son a rarraba hakan nan ya ce wa anna hadha sirati mustaqima fattabi wala tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili hakan na yake cewa shari'a lakum min ad-dini ma sabinu an har yake cewa an aqimu dina wala tatafarraqu fihi Allah baya san a rabu baya san a ɗaiɗaiku baya san a yi wa addini a yaga shi yasa ya turo annabin ya ce ku bi wannan hanya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam miƙaƙƙiya ce har gidan aljanna to haka yanzu duk wani wanda ya kawo maka wata hanya wacce ba wannan ba shi yake neman haɗin kai ko shi ke neman rabuwar kai kun yi shiru shi ya raba kai ko shi haɗar kai wannan abu mai sauƙin gaske ne inda a ce kowa zai haƙura da nashi ya ba kan shi ya lallashi zuciyar shi ya lallashi mabiyansa su haƙura al'umma ta zauna lafiya a haɗa kan al'umma kowa ya saki nashi a zo a yi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗai za a samu haɗin kai ko ba za a samu ba a wani wanda zai ji cewar an saki nashi ne an yi na wani babu saboda ana magana ne ga dukkan waɗanda suka shaida annabi sallallahu alaihi wasallam annabin su ne manzan su ne abun bin su ne to tun da haka ne kowa ya haƙura da nashi a zo a yi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin duk wani mitin da za a kira don neman haɗin kai ko dan a gudu tare a tsere tare a ƙasa da minti biyu na insha Allah ta'ala wannan ya tabbatar kowa ya haƙura da nashi ai na manzan Allah sallallahu shikenan al'umma sun samu haɗin kai al'umma kuma ba za su samu rabuwar kai ba kuma wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa ya ce wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi na san kowanne a wannan magana ya san akwai hanyoyi da yawa da ke gan shi abu kaza hanya ne wannan hanya don kowanne ya raɗa ma nashi suna ko ba ka yake ba na manzalar sallam mai sunan shi ba shi ne al'islam shi ne musulunci amma kowa da yau nashi sai ya sanya mai suna sanya mai sunan nan da iya nuna ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya haƙura da shi ya zo ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi cikin ƙanƙanin lokaci sai al'umma su gyaru al'umma su samu kwanciyar hankali al'umma su zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya ba za ka taɓa jin wani ya shigo cikin al'ummar musulmai ba amma rabuwan kai da suka yi a yaga da suka yi ma addinin sai ya zama na kowa an taɓa wancan sai ya ji ba shi aka taɓa ba kun ga illa kenan daga cikin rabuwar kai Allah ta'ala shi kiyaye mu Allah ta'ala shi tsare mu za mu ƙara نعم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون da izinin Allah ta'ala a mako mai zuwa zamu fashin bakin wannan aya ɗin saboda haka zamu dakata akan ayar da ta gabata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik anan ne zamu ji maganar an yi adafi da thumma Allah ta'ala ce sun ma'ata na Musa kitaba sannan muka bai ma annabi Musa alaihi salatu wasallam littafi shin an bai ma annabi Musa littafi ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? kuma ga an ya tafi da summa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am